بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو رياض الله سبحانه وتعالى يساك تعالى مؤمنا سافيا البركة إن شاء الله سافيا لهدي ومشابك منه قوة ربيع الأول hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1432 wanda ne da 20 ga watan biyu na lissafin miladiya 2011 a ci gaba da karatun sirar manzo sallallahu alaihi wasallam a wani littafi na al-rahiq al-maktub yau insha Allah za mu tashi akai inda muka tsaya mako na kafin wanda ya gabata bayan ɗan dakatawa da muka samu yi muna magana akan da'watu jiharan almarhalata saniya ko na ji mun fara wannan mun shiga awwalu amrin bi izhari da'wa shi ma mun karanta za mu tashi kan ad-da'watu fil aqrabin haka ne yau a wannan mataki ko zango na da'awar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato kiran da yawa mutanensa zuwa karbar addinin Allah da faɗin la'ilaha illallahu da bauta masa shi kaɗai da barin duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba wannan zango shine zangon da ya shafi kiran waɗanda su ne mafi kusanci asali akrab daga karib ne wani ce karibi danginka wanda ke kusa da kai ta hanyar nasaba ta jini to su ɗin kamar da muka sani kowane ɗan adam yana da wanda yake kusa da shi wajen nasaba ta jini to amma akwai wanda yake mafi kusa da sauran mutane to idan mutum zai fara da'awa kamar da zamu gani a wannan sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ta shine mutum ya fara daga danginsa mafi kusanci sannan sai dangi masu kusanci sai kuma sauran jama'a baki daya kamar yadda in ba ku manta ba mun tattauna akan wannan magana ko matashiya a baya daga cikin hikimomin da malamai suka ambata na wannan shine na farko a galibi duk dan adam inda zai zo mutane da abin da ba su saba da shi ba kuma zai kira su su ciru daga wannan abu su koma zuwa ga wani abu daban da zai amfane su duniya da lahira za mu ga cewa ba safai mutane sukan karbi wannan kira ɗin kai tsaye ba kuma har sukan yi ƙoƙarin su cutar da shi ko su azabtar da shi ko kuma dai a faɗa masa maganganu na nuna ƙasƙanci to wannan abu idan ya zama cewa yana da wani ɓangare da zai ƙoƙarin kare shi daga cikin al'asbabu duniyawiyya mun san cewa kowane lamari daga allah maɗaukaki yake kuma idan allah maɗaukaki ya zama yana tare da kai shi ne zai baka kariya to fa babu wanda zai iya cutar da kai wannan duk musulmi wajibi ya yadda da wannan kuma babu wanda ya yadda da wannan fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka gani a cikin rayuwarsa kuma za mu zo mu ci gaba da gani amma akwai abubuwan da ta ta'allaku bil asbabid dunyawiyya akthara min ta'alluqiha bi mas'alati tawakkul abubuwan da suke da alaka da sabubba na duniya fiye da kasancewarsu suna da alaka da bangaren tawakkali bangaren tawakkali dama bai kamata a tuhumi tawakkalin manzon Allah sallallahu alaihi wa ba amma kasancewar rayuwarsa gaba ɗaya makaranta ce gare mu da muka zo daga bayansa duk wani wanda zai ilmantar da mutane da zai kira su zuwa ga hanyar Allah to rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mataki ne na koyan yadda zai wannan rayuwar ta kiran mutane zuwa ga addinin Allah din tunda haka ne kuwa tare da dogaransa ga Allah madaukaki yana da kyau ya zama hanyar da zai bi wajen kira din a ita kanta za ta shimfiɗa masa yadda na farko kiran zai amfani na biyu kiran zai daɗe ya wanzu domin ba so ake daga fara abu sai a gutsuri shi ya yanke mutane ke hasararsa ba na uku zai zama cewa daga cikin abubuwan da za su taimaka wa wannan abubuwan da yake so guda biyu wato da'awar ta zarce ta ci gaba sannan kuma ta yi amfani to a sami wasu sabubba na duniya da za su ba shi kariya daga mutane gwargwadon hankalinsu na cewa abin da suke kallo su ne wannan asbabin na duniya din ina fata muna fahimta abin da nake nufi manzo sallallahu alaihi wasallam Allah maɗauki ya umarce shi da ya fara kiran danginsa na jini dangi na jini garkuwa ce ga mutum na farko suna taimakawa idan ya zama cewa ra'ayinsu ɗaya ne da wannan mai da'awa ɗin ya zama sun ba shi goyon baya lokacin da al'umma za su tashi su ce za su halaka shi musamman da mun san ko mun karanta a baya yadda rayuwar larabawa take musamman a wancan zamani a baya dan adam da ƙarfinsa da kuma zartuwar ra'ayinsa a cikin al'umma yana da alaƙa ne da ƙabilarsa idan ƙabilarka mai ƙarfi ce to ba wanda ya isa ya taɓa ka ka ga ashe idan haka ne daga cikin hikima lokacin da ka zo za ka ilmantar da mutane za ka ja hankalinsu za ka kawo musu abin da ba su saba ba to ka fara da wannan ƙabilar taka domin in suka karɓi wannan abin da kake kira zuwa gare shi to a shirye suke su baka wannan kariya da aka saba kuma babu wanda ya isa ya taɓa ka ina fata mun fahimta kunga wannan yana da bambanci da kuma ainihin tsananin dogaro ga Allah wannan dama ibada ce ta zuciya wadda bai halatta ya zama zuciya ba ta tare da ita ba wani lokaci ma'ana tilas ne zama kana dogaro ga Allah to tare da dogaranka ga Allah ya zama cewa kana da wata kariya kuma ta duniya ina fata mun fahimta to babbar kariyar da mutum zai samu shine zama mutanen da suke kusa da shi sun gamsu da abin da yake kira zuwa gare shi wannan da yana jin duk mun fahimci wannan kamar idan muka san cewa ah, idan kana tare da mutane kana tsakiyarsu su su ne danginka ka shiga kai mu'amala da su ku ci abinci tare ku tashi tare bayan kun kwana tare to in ba sa tare da abin da kake tare da shi zai zama cewa cikin sauƙi za iya cutar da kai ta hanyar su amma in ya zama sun yarda da abin da kake kira zuwa gare zuwa gare shi to na waje ba zai iya zuwa ya cutar da kai ba su kuwa dama a ainihin sababi na duniya ko da kowa bai cuce ka ba su ba su cutar da kai ba ina fatan mafanci wannan saboda kawai kai nasu ne don haka yana daga cikin hikimar ah, Allah subhanahu wa ta'ala ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ba shi kariya ga ah, mafi kusanci daga cikin ah, danginsa shi yasa ya umarce shi ya fara kiran su to shine anan malamin ke ce mana adda'awatu fil aqrabin isar da da'awa zuwa ga waɗanda suka fi kusanci da mutum a cikin danginsa na jini ya ce wada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashiratahu bani hashimin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kira danginsa wato bani hashim ba da nuzuli hadhihi al-aya bayan waccan aya ta sauka wacce aya kenan wa anzir ashirataka al-aqrabin yawa wanda mun tattauna akanta wancan darasi na ƙarshe da Allah maɗauki mai littafin ka yi ba mu labari cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da wannan aya kuma sannan sai ya bi ta da kisar annabi Musa annabi Musa kasancewarsa ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusul abin koyi ne ta ɓangaren harkar da'awa annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama ana so ya koyi da wani abu na daga rayuwarsa cewa ya zo wa mutane yana kiransu zuwa ga addinin Allah a bar shirka a koma a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar da annabi Musa yi kuma sannan ya kira fir'auna cewa ya saki banu Isra'ila wannan da'awar da ya fara ta ita ma daga cikin gida sannan ya fito ya bayyana ta bayan ya zama annabi sannan kuma <clears throat> da abin da ya biyo baya na yadda mutanen suka ƙi karɓar maganarsa kuma da yadda aka halaka su wannan ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce sunnar annabawa shi ma haka ake so shine abin hikimar kawo masa wannan aya a cikin surar shu'ara bayan an faɗi wannan sai kuma aka biyo ta da kisar annabi musa alaihi salatu wassalam yace faja'u sai waɗannan mutane al kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo wa ma'ahum nafarun min bani al-muttalib ibn abdi manaf suka zo tare da wani wani yankin an ce nafar ana nufin wasu wata jama'a wadda ba ta kai a goma ba daga uku zuwa goma shi ake ce manafa yawwa to sai suka zo daga banil muttalib ya'yan abdu manafi fakano nahwa khamsatin wa arba'ina rajulan a lokacin nan sun kai kimanin mutum arba'in da biyar daga cikin wannan al'umma baki ɗaya wato yana nufin duka banu hashim da kuma banul muttalib inda aka zo da nafar daga cikin su falamma arada an ya takallama yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yayi nufin ya fara bayani ya isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala badarahu abu lahab sai abu lahab ya gaggawa ya riga shi fara magana ya miƙe ya zabura wa ƙala sai yake cewa ha'ula'i umumatuka waɗannan baffanninka ne fa wa banu ammika da kuma ƴaƴan baffanka kallon to tashi kai maganar magani gani faɗi abin da kake so wada'i subah ka da waɗannan wanda suka canja addinin nasu wada'i ana nufin watruk as-subata jam'i ne na sabi un. asalin kalmar kenan amma ana cire hamzar a ce sabin wannan shine mufradinsa kamar da qadiyun asalin kenan alkali ko amma ake cire hamza a ce qadin shine a ce qadi ismi ne naqis sannan jam'insa shine ne qadi me jam'in qadi qubatu ko yawwa to wannan shi ma jam'insa shine subat sabin subatu kama yi kalu ƙabin ƙubatu na mun fahimci wannan yau mai ake nufi da sabin wannan suna suna ne da ko laƙabi da mushirikai suke kiran musulmi da shi domin izgilanci domin ƙasƙanci asalin kalmar saba'a shine mutumin da ya canza addini ya koma wani addinin daban wanda ya rikide ya juye ya fita daga wani tsari ya koma wani tsari to farkon zuwan musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan da'awa tunda dama ai an gaya mana ya dade da da'awa sirriya ko bai gaya wa kowa bai kira kowa ya ce ku zo ku bauta Allah ba sai wanda suka yarda da shi da'awar da zai bi abokansa mafi kusanci da kuma waɗanda yake tsammani da kuma sa rai da kwaɗayin cewa insha Allah za su musulunta sai fara kai musu tallan wannan da'awar ya kai wannan ziyara gida ya kai wannan ziyara gida ya samu wasu suna zaune a gidan wani suna dan tattaunawa ana hira a zaure sai shiga cikin su ya zauna shiru sai dan jefa musu kalma daya biyu ya ce to fa ga yadda abu yake a daina bautar kaza a koma bautar Allah subhanahu wataala bal mun karanta wannan a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kiran mutane fara yi zuwa ga a zo abauta wa Allah shi kadai bai ma fara ambatar wato gumakan ƙuraishawa ya aibanta su ba a wancan lokaci to wannan karan sai tara mafi kusanci daga danginsa ya ce to faga abin da Allah maɗaukaki ya umarce ni da shi ni annabi ya umarce ni in zo in gaya muku a daina bautar wani wanda ba shi ba a koma a bauta wa Allah to da ya miƙe zai wannan magana shine abu lahabin wanda muka sani Allah maɗaukaki har ya ambace shi a cikin alkur'ani da la'ana da kuma yanke albarka sai ya fara yin magana kafin manzo sallallahu alaihi sallama ya ce to ga ka dai a gaban baffanninka kake da 'ya'yan baffanninka faɗi abin da kake so mu ji amma fa ina gaya maka da'is su ba ta karbi da waɗannan wanda suka canja addinin nasu shi ka ganin me yake so ya amfani da shi yana so ya amfani da wato atsifa ta alaƙa ta jini ma'ana ya nuna kai fa namu ne muna son ka waɗannan da suka canja addinin nasu suke wannan neman fitina wannan yaran ƙanana da ba su san komai bayan suka zo mutane da sabon addini to rabu da su akwai irin abin ka san mutum kowa da irin dabararsa su suna ga idan suka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa to kai fa kana nan a har yanzu namu ne muna son ka to atifa za ta kwashe shi wannan jin ana son sa sai ce to shikenan sai raunana sai ce to a bar abun mana dan mu zauna lafiya da ku hmm. tunda kullum shi balarabe yana fara tunanin ta kafin wani abu to sai nuna masa cewa kai fa namu ne kana nan muna son ka dangi dan dangi ne kuma ba mu da wani irin ka don haka ka kyale waɗancan mutanen kaga sai suka manta da cewa mutanen can fa ba su suka kira annabi sallallahu alaihi wasallam ko shine ma ya kira su haka shine asali a cikin da'awa to amma ake so a yi amfani da atifa ta alaka ta jini a nuna cewa ana tare da shi sai ce wa'alam ya ci gaba da ce masa wa'alam annahu laysa liqaumika bil arabi qatibatan taqatun cewa mutanen ka. mu ƙuraishawa banu hashim banu muttalib ba mu da ƙarfi shine ba mu da faƙatun wani ƙarfi da za mu iya yaƙar al'arabi dukkan larabawa ƙaƙibatan baki ɗayansu ma'ana idan fa larabawa gaba ɗayansu suka juya wa ƙuraishawa baya suka juya wa banu hashim baya suka juya wa banu muttalibi baya to ba fa wani abu da za mu iya yi kada ka bari dukkan larabawa su juya mana bayan su ce za su yaƙe mu saboda kai saboda wannan addinin da ka zo da shi sabo wannan duk magana ta waye ta abu lahabi shi kansa in mun kula za mu fahimci cewa wannan matakin nasa na farko da yake fara wannan magana ai magana ce mai taushi shi ba ko ba haka ba ba a zo kan maganar da Allah madaukaki har ya tsine masa saboda ita ba na fata mun fahimci wannan saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ba da mai zafin ya fara musu ba da da mai zafin ya fara musu lokaci guda za su auka masa da mai zafi in kun kalli wannan lafazin na Abu Lahab ba lafazi ne da zagi ba tukuna ba a zo kan wannan ba ina fatan muna fahimta yawwa to sai ke cewa wa'alam annahu laysa liqaumika bil arabi qatibatan faqatun su mutananka wato quraishawa ba su da faqatun wani karfi bil arabi dangane da larabawa a ce za su rinjaye su in larabawan nan suka hadu qatibatan an ce ba ai jami'an ana nufin baki ɗaya wanda babu wanda aka bari daga ciki sai ce wa anna haƙo man akhadhaka mu kuma mu nan da kake gani mu ne mafi cancantar waɗanda za su ka kun gari har yanzu ana ƙoƙarin a ja hankalinsa ne da cewa a alaka ta jini fa tana nan muna kaunar ka muna son ka don haka sai ce fa hasbuka banu abika ƴaƴan babanka ma'ana ƴan uwanka fa na jini sun fi sun ishe ka shine fa hasbuka sun ishe ka ka tsaya kar ka tafi kana neman ka haɗa kai da wasu mutane daban ka rabu da su ka dawo danginka sun ishe ka yace wa in aqamta ala ma anta alaihi in kuma ka tsaya akan abin da kake kai ɗinnan. fa aisaru alaihim to yafi in ma'ana in ka dakata haka ka saurara to fi musu sauƙi min an ba bika bukunu quraish a ce wato yankoki da ɓangarori na ƙuraishawa sun zabura kanka ba baki daya ma'ana in ka saurara kai hakuri da wannan abu to shi kenan kowa zai kyale ka larabawa ƙurashawa ba za su zabura su sai bari su hau kanka su kashe ka ba saboda ka zo za ka hana su addinin iyayensu da kakanninsu ba wata mudduhumul arabu ma'ana in har ka doge ka ce sai ka ci gaba da wannan addini to ya fi sauƙi a lokacin nan fa ƙuraishawa za su samu hanya mai sauƙi da za su kare ka da kai da mutanen ka ina fata mun fahimci abin da shi nufi ma'ana yana tsoratar da shi ne cewa in fa baka daina wannan addinin ba ka ce kai za ka ci gaba to zai fi zama abu mai sauƙi sauran shawa su hau kanmu gaba ɗaya lokaci guda su murkushe mu su kuma yaƙi mu ne ke wata mudduhumul arabu sauran larabawa ko za su taimaka musu mun fahimci wannan fama ra'aitu ahadan ja'a ala bani abihi to bari ku ji inda zai fara maganar marar daɗi sai ce ban san wani mutumi ba ban gan shi ba mutumin da yake ja'a ala bani abihi bi sharrin mimma ji ita bihi ban ga wani mutumi da ya zo wa ɗan uwansa da wani abu da yake ya fi komai sharri fiye da abin da ka zo da shi ɗin ba ka zo ka ce wai abin da muke yi iyaye da kakannin nan wai a daina shi a koma wata fahimta taka yaro da kai ina fasara abin da yake faɗa ne mun san da irin wannan akaliya suke magana ko yawwa a ce kai za ka zo mana da abin da za ka shiryar da mu bayan kuwa iyaye da kakanni ga abin da muka tashi a kai to ba mu taɓa ganin wani da ya zo da sharrin da ya kai irin sharrin da ka zo da shi din nan ba wani duk magana Abu Lahab ne yake gayawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu karanta abin da ya biyo bayan wani, in kai ne a gaya ma wannan ya zaka hmm? lokacin da aka tara mutane 45 daga danginka ga ka can ga can wan babanka kanin babanka ga dangin uwa dangin uba duk an zo an sa ka a gaba kuma waɗanda ba a wannan dangin ba duk an sallame su ba a kira su ba sai a kira ka kai kaɗai aka nuna maka so da ƙauna sai kuma aka faɗi wannan magana kai kuma duk da dai muna da bambanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi wahayi ya tabbatar wahayin nan daga Allah yake kuma mala'ika yana tare da shi daga cikin shi ma sababi ne na duniya wanda Allah maɗauki ya turo masa don ya kare shi duk da ya san wannan za mu ga abin da ya aikata amma tambaya ta annabi shine in mu ne misali a zamanin yanzu me za ka yi karan farko ne baka taba faɗa komai ba sai ka zo sai ka faɗi wannan cewa to a zo fa a daina bautar kowa a dawo a bautawa Allah subhanahu wa ta'ala su kuma mutanen nan ba su yarda da abin da suke faɗa ba suka tsaye da kai za su yi ma faɗa na cikin gida aka kulle ƙofofi duk aka taru da faffanni da wane ne duk aka zo aka sa kan wasu ma za su fashe da kuka cewa gashi ya lalace ya halaka ba mu yadda ba kaza da kaza wanda mataki za ka ɗauka mu buɗe ƙofa kuwa da gano hmm? to bari mu ji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci a wannan zama na farko malamin yake cewa fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi shuru wa lam yatakallam fi zalika almajlis bai ce komai ba a wannan zaman shike nan ya kyale su suka yi abun su suka yi mai fada ya fada mai magana ya fada Abu Lahab ya faɗi wannan magana yi muqus bai ce komai ba a lokacin tare da wahayi tare da mala'ika tare da karfafawa daga Allah amma saboda ya ilmantar da mu hanyar da za mu yi irin wannan karantarwa sai ya shu a wannan lokaci ba saboda tsoro ba manzan Allah sallallahu alaihi ba matsoraci bane a kamar da zai zo zamu karanta insha Allah a gaba manzo sallallahu alaihi wasallam min ashja'in nasi yana cikin mutane da suka fi kowa wato shaja'a in an ce shaja'a na nufin gwarzantaka baya tsoro wani dan adam dai a ce yana tsoro zai masa abu saudiya ai mun san hadisin da ku karanta a bulu riyadu salihin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da sahabbai suke fadin karfinsa da kuma juriyarsa da gwarzantakarsa wani abu zai zo wa madina ba wanda zai ji sai shi ko yana tsaye yana sallah zai ji wani abun tsoro ya zo wa madina a lokacin nan zai hau dokinsa ya fita waje ya je bayan gari sai ya ga ba komai sai ya dawo shi kadai fa bai gaya kowa sai ku zo ku raka ni ba kun ga ashe matakai na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowanne bangare akwai darasin da zaka dauka akwai inda yake da wannan akwai inda da farko ma aka bashi dama ya dauki masu gadi su rika gadin sa su sa ibn abi waqqas da suna gadin sa har lokacin da Allah madauki ya saukar da Ya أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من rabbika وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس to shi sai aka ce kowa ya tafi a daina gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki ya bashi tabbacin kariya daga duwata cuta kuma wannan shi ma wani mataki ne akwai wani zubin kuma da za ga wani abin daban to amma a wannan matakin dama abin da ake so ka kalla a kowanne mataki me ya kamata ka aikata to sai kuma ka ɗau darasin da yake cikin wannan a matakin farko na bayyana wa mutane abin da ba su saba din nan ba to ga irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya san akwai jahilci tare da mutane don haka bai ce a'a shike na duk wanda bai bi ni ba kaza da kaza wanda a lokacin nan in sun so za su iya yin abin da za su yi duk da dai su ne ba su kashe shi ba amma za su iya hana shi fita mun san ai na waje ma sun ce masa mahaukaci ko yawa a al'ada irin tamu da aka saba ta bahaushe a ce a ce to me za a ce a san shi a turu a ce hauka ne ya same shi sai a kulle shi kuma ba wanda ya isa ya fitar da shi ai mun san turu yadda ake yin sa da a mu sai kafa da hannu yanzu an daina ko to a takaice dai ana iya yin wannan a wannan zamani amma manzo sallallahu alaihi wasallama da yake karantarwar da Allah maɗaukaki ya masa yake bi sai saurara a lokacin ma bai ce komai ba sai rufe bakinsa sannan <clears throat> sai wani lokacin ya zo daga baya shi ne malami yake cewa sun mada'ahum saniyatan wannan ya nuna mana manzo sallallahu alaihi wasallama a ce shirin nan da ya yi ba shiru ne na tsoro ba ba shiru ne kuma na cewa ya fasa isar da wannan sakon ba kamar ya ce to ya Allah ni fa gaskiya ba zan iya ba bari in je in mero Allah sakonsa babu wannan ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa kwaɗayin isar da alherin zuwa ga al'umma baki ɗaya amma gudun fitina da tashin hankali da danginsa a wancan lokaci sai ya shiru to sai sake samun wani lokacin sai sake kiransu kuma shine yake cewa anan malamin yace summa da'ahum saniyatan sannan sai sake kiran su wata rana daban wa kuma ya miƙe ya yi magana ɗin a lokacin nan bai fasa magana ba sai yake cewa alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bihi wa atawakkalu alaihi daga jin wannan maganar ka ji akwai ƙarfin zuciya ko ba haka ba ne? babu razana babu tsoro a ciki farko aka jingina zuwa ga Allah madaukaki alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah da yabo gaba ɗayansa ya zama ga Allah yake wannan shine mabudin kowane alheri ya nana ta yazo masa da shi da fi'ili yace ahmaduhu ina yaba ina yaba masa ina gode masa wa asta'inuhu kuma ina neman taimakon sa wa uminu bihi ina imani da shi wa atawakkalu alaihi kuma gare shi nake dogaro kun ya nuna mana cewa to magana fa sai an faɗe ta dole yauwa sai kuma ce wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wannan ita ce mafi yawan kutubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai magana yakan faɗi wannan ita ce kuma ta zo a wasu riwayoyi inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina har zuwa karshe wanda muka saba ji din nan to anan a ranar da ya sake kiran su karo na biyu ma abin da ya ce musu kenan yace wa ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu wanda ya cancanta abauta masa sai Allah wahdahu la sharika kala shi kadai babu abokin tarayya gare shi sun maƙala sannan sai yace illan ra'ida la yakzibu ahlahu jagora baya wa mutanensa ƙarya hmm. kun ga ku duba ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce mutum ne mai ƙarfin shakhsiyya ba mai rauni bane wato mai karfin zuciya ne ba shi da rauni ce mai jagorancin mutane mai kula da su la halahu ahlahu <clears throat> baya wa mutanensa karya ka bambance wajen karanta wannan kalmar tsakanin kazaba da kuma yi ai a yana sha magana akan bambanci tsakanin wannan kalmomin ko nan ce kazaba mai ma'anarsa kazaba yi ƙarya yawwa a ah, kazaba kuma ya karyata kazabahu yayi masa ƙarya kazzabahu kuma ya ƙaryata shi mun fahimci wannan in an ce kazabahu yayi masa ƙarya ma'ana ya faɗi ƙarya dangana wa wani wani bai faɗi abu ba sai ka ce ya faɗa sai a ce mai kazabahu in kuma wani ya faɗi magana sai ka ce maganar sa ƙarya ce shine ma'anan kazzabahu mun fahimci wannan yawwa to nan ta farkon ce inna ra'ida la yakzibu ahlahu shi mai jagoranci baya yi wa mutanensa karya ya zo ya ce kaza da kaza ma'ana ya zo ya faɗi ƙarya ya gaya musu abin da ba haka bane ya zo ya faɗa musu ina fata mun fahimci wannan abin da yake nufi kenan ma'ana ni ba zan zo da abin da ba haka yake ba in zo in gaya muku shi sannan sai ce wallahi alladhi la ilaha illa hu Allahu akbar duba ku ashe manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin uslubinsa na karantarwa nuna wa mutanensa cewa wallahi abin nan fa da yake kai ta gaske yake yi babu kuma ja da baya har da rantsuwa ka kokarin jan hankalin mutane ka gaya musu addini kana iya yin rantsuwa hatta akan wannan yace na rantsi da Allah wallahi tallahi shi ne yake cewa wallahi alladhi la ilaha illa huwa na rantsi da Allah da babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi inni rasulullahi ilaikum yauwa yace inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne na Allah zuwa gare ku khafatan wa ila nasi ammatan gare ku musamman ku wato quraishawa ba banu hashim da kuma banul muttalib to ni wallahi tallahi na rantse da Allah ni manzo ne Allah ya aiko ni zuwa gare ku wannan me yake nuna mana anan Ya nuna mana ashe ko da ka yadda da mutane ba za su karyata ka ba to ya halatta wato ko da kai ka san cewa wasu su karyata wasu ba za su karyata ba ya halatta kai musu rantsuwa ce wallahi tallahi tausayin ku nake shi yasa na zo muku da wannan magana wallahi tallahi Abin da na sani da kun san shi da ba ku abin da kuke ba wani abu ne da yake amfani ka san rantsuwa ita tana me tana motsa a tsifa ko tana sa motsin rai mutumin da wato ko da yana kokwanton abin da kake faɗa lokacin da ka rantse za ka ga cewa zai tsaya dan mai sai kai gaskiya fa da ƙarya ke ba zai rantse din nan ba to wannan amfanin rantsuwa kenan sai ya rantse musu ya ce wallahi na rantse da Allah da babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi ni manzo ne na Allah zuwa gare ku kaga kuma maganar wasa kuma ta tashi bayan ya gaya musu zuwa ba zai musu ƙarya ba sai kuma ya rantse cewa manzo ne Allah ne ya aiko shi zuwa gare su su banu hashim da ƙuraishawa khasatan a ɓangare na musamman wa ilan nafi amatan kuma shi manzo ne zuwa ga mutane baki da kaga kenan ashe shi an aiko shi zuwa ga kabilarsa da kuma wata kabilar da ba ta san sabanin annabawan da suka zo a baya su an aiko su ne zuwa ga mutanensu yawwa musamman an banu isra'ila za ga ba aiko su zuwa ga kowa ba sai banu isra'ila annabi musa zuwa ga banu isra'ila kawai aka aiko shi annabi musa ma haka to annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ko an aiko shi ne zuwa ga mutanensa din sannan kuma an aiko shi zuwa ga al'umma ta duniya baki daya to sai ran tsaye gaya musu wannan sannan ya sake wata rantsuwar sai ce wallahi a latamutunna kama tanamuna yace na rantsi da Allah za ku mutu kamar yadda kuke kwanciya ku yi bacci kun ga wannan kuma wani usulubi ne daban nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo musu da wani abu da babu dan adam din da yake inkarin sa don haka yana daga cikin hanya mai kyau kamar da malamai suke faɗa a bangaren da'awa lokacin da zaka fara kiran mutane ka fara musu da wani abu da suka saba da shi suka san shi wannan yana nufin yana buƙatar kenan ashe ka san al'adar mutane ka san yadda suke tunani ka san rayuwarsu sai ka fara musu da wani abu da su kansu sun gamsu da shi yanzu akwai ɗan adam inda yake musun cewa yana bacci hmm? ai kowa san akwai bacci zai kwanta ya bacci kuma bayan wani lokaci zai tashi to sai ɗauko musu sai musu kiyasi sai ce kamar yadda kuke bacci din nan to wallahi ina tabbatar muku cewa za ku mutu ma'ana akwai lokacin da in akwai kwanta baccin nan to wa za a tashi ba za a mutu shine ma'ana latamutunna za ku mutu kamata na tanamuna wala tub'athunna kamata tastayqizun kuma lalle za a tashe ku daga kaburkan ku bayan waccan mutuwa din kamar yadda kuke min kuke farkawa daga bacci bayan kun yi bacci din ma'ana mutuwa aka kwatanta ta da me da bacci tashi bayan an mutu ran tashin alkiyama kenan shi kuma akwatan tashi da me farkawa daga bacci kun ga wannan misali ne da duk wani mai hankali ya san shi ya yi da shi to ka fi wa mutum da irin wannan misali din yana taimakawa ya karɓi abin da kake tafi da shi a wala tuhasabunna kuma lalle wallahi za a yi muku hisabi ma ta'malun da abin da kuke aikatawa kun ga wannan shi ma ba su san shi ba mutuwa an santa amma maganar hisabi kuma wannan sabon abu ne annabi ne kawai ke iya faɗin wannan cewa bayan ya ce latubu a sunna za a tashe ku bayan mutuwa su kuma ba su taɓa ganin wanda ya tashi bayan ya mutu ba to wannan sabon ilimi ne annabta ce take aiki kuma anan Allah ne ya gaya masa cewa za a tashi shi yake gaya musu don haka kamar yadda aka kwanta aka mutu to za kuma a tashi in kuma aka tashi din to akwai kuma hisabi wannan sai wanda Allah madauki ya aiko shine zai gaya mutane irin wannan labari da ba saba jin sa ba sannan sai ke cewa wala tuhasabunna kama abima ta'malun za a yi muku hisabi da abin da kuke aikatawa wa innaha aljannatu abadan aw naru abadan yace lamarin fa yadda yake ya kamata ku sani cewa ko fa aljanna ce har abada ma'ana ko dai mutum ma'ana ko dai mutum ya in an tashe shi bayan ya mutu an masa hisabi akan aikinsa to ko dai ya shiga aljanna babu fita ko kuma ya shiga wuta ne babu fita wannan ba wa'azi bane duka dudu duka kalle shi layi nawa ne a rubuce layi hudu ko biyar ko ba haka ba amma ku duba duk wanda aka gaya masa wannan maganar yadda maganar za ta kai matuƙa ta masa tasiri a cikin zuciyarsa na farko saboda me akwai cin mutunci a nan babu cin mutunci babu zagi bai ce musu ai kun tara ni kun ci mutunci kun ji kaza kun ki karban magana ta ya nemi ya kare kansa mai da'awa baya kokari ya kare kansa misali ya ce shi saboda an ci masa mutunci shi ma sai ya rama don haka duk wanda aka yi masa kaza sai ya kaza sai ya tabbatar da cewa shi fa yana nan da ilimin sa shi yana nan ya fi kaza shi yana nan ba ka bukatar wannan kai hakuri kai dai ka faɗi saƙon in ka faɗi saƙon mai isarwa zai isar da shi shin zukatan mutane kuma shi yasa saƙon nasa baki ɗayansa godiya ne ga Allah da ya ba masa da neman taimakonsa da kuma neman agajinsa da dogaro gare shi da ba su labari bayan ya gaya musu shi fa ya riga su ya riga ya gama ya ce da babu abin da cancanta a bauta masa sai Allah sannan kuma sai ya zo ya ce musu shi fa ba ƙarya yake musu ba ya ce musu kuma ya rantse da Allah cewa shi manzo ne kaga rantsuwa ai alama ce ta wani zai ce kamar sai ya mutum in ya ga raunin kansa ne yakan yi rantsuwa dan a gaskata shi ko to wannan marhalar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ka raunin ce a farkon karo domin a karan farko zai musu magana dole yana da rauni tunda ba shi da mataimaka a cikin su don haka zai ce musu wallahi tallahi ba karya nake muku ba Allah ne ya aiko ni ni ne na Allah ya aiko ni in gaya muku a daina kaza a daina kaza kuma ai kaza ai kaza Allah ya samu dace to sannan sai ce faƙala abu talibin to a karo na biyu sai abu talib a wannan haduwa sai abu talib yake da shi wani ne abu talib baffan manzo sallallahu alaihi wasallama ko sai ya ma a habba ilaina suka menene ya fi soyuwa a gare mu irin a ce mun taimaka maka kunga maganarsa daban take da irin ta abu lahab yawwa ma'ana ai babu abin da muke sha'awa irin a ce mun taimaka maka wa aqbalana li nasihatika babu kuma abin da muka fi karba irin a ce kai mana nasiha mu karba ma'ana nasihar ka ta fi karbuwa a gare mu wa ashadda tasdiqan li hadithika kuma babu wanda ya kai mu tsananin gaskata maganarka ma'ana mu masu gaskata ka ne wa ha'ula'i banu abika waɗannan 'ya'yan ubanka ne ma'ana yan uwanka ne danginka ne na jini ga su mustami'una ga sunan da sun haɗu wa inna ma ana ahaduhum ni ba komai bane ɗaya ne kawai daga cikin su ma'ana dangin nan naka ghaira sai dai cewa anni asra'uhum ila ma tuhibbu yace ni na fi kowa a cikin su gaggawar aikata abin da kake so Allahu akbar ku duba magana mai kyau daga baffa manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana gashi dai mu danginka duk mun haɗu kuma ni na tabbata a cikinsu ni ba kowa bane ɗaya ne daga cikinsu amma kuma a cikinsu ɗin nan na fi kowa gaggawar in aikata abin da kake so a aikata saboda san da yake wa manzo sallallahu alaihi wasallama sai ce fambe je ka ci gaba lima umirta bihi ga abin da aka umarce ka ɗin sai ni dai bana hana ka je ka ci gaba da abin da aka umarce ka da shi ci gaba da karantar da mutane ci gaba da ilmantar da su ci gaba da kiran su su bar abin da suke bautawa wanda ba Allah ba su koma su bautawa Allah yace fa wallahi na rantsi da Allah kaga sun san Allah su hmm? sun san Allah a matsayin me a matsayin mahalicci sun san Allah a matsayin mai saukar da ruwa daga sama sun san Allah a matsayin shi ne ke karɓar rayukan mutane shi ne ke sa a haihu ya halarci mutane ko ba haka ba yawwa amma abin da ba su sani ba shi ne ne shi bauta da ake yi Allah kawai ake yi wa ko ko su hubal su lati su uzza su ma za a iya musu a nan fa matsala take mun fahimci wannan shi yasa sai yake cewa fa wallahi la azalu a hotuka wa amna'uka ba zan gushe ba ni kan ina kewaye da kai ina kuma tsare ka ina hana mutane su cutar da kai duk abin da wani zai yi ya zo ya cutar da kai ya dame ka ya kuntata maka to ba zan yadda ba zaira anna nafsi sai dai cewa kuma ni farai na dai zuciya ta dai la uni ba za ta yi mini ɗa'a ba ala firaɗi dini abdul a ce in bar addinin abdulmutsalif to zuciya ta fa ba za ta yi min da'a ba amma kai dai <clears throat> je kai naka ka kwantar da hankalinka ka ci gaba ka kira mutane kuma duk abin da wani dan adam zai kokari yayi maka na cutarwa to zan kare ka ba zan bari ai ba ku duba wata kauna ce ta kai wannan hmm? amma a ƙarshe kuma me aka ce hmm? a ƙarshe ce ba zai iya ba zuciyarsa ba za ta iya gamsuwa ta yi masa da'a ta yi haƙuri ya rabu da addinin abdul mutsalibin ya bi addinin nan da wanda yake so din nan ya zo da shi ba duk da yadda yake sansa babu wato darasi ko abin da zai nuna maka girman la ilaha illallah da kuma rashin alaƙarta da jini irin wannan kissa din ta abu talib mun fahimci abin da yake so ba da wannan kissar ta abin da ya faru a wannan lokaci da kuma kissar mutuwar abu talib din shi kansa lokacin da ya mutu ai mun santa lokacin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tsaya a kansa lokacin da zai mutu yake ce masa me yace ya ammi qul la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah domin me yake cewa ya faɗe ta dan ya san in ya faɗa to ya yarda da ita hazuci domin ya san ma'anar da take nufi cewa babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah ka faɗi wannan kalma kalma ce da take uhajju laka biha inda Allah zan kafa hujja da ita in kare ka in ce ya Allah kar azabtar da wannan baffan nawa domin ko ya faɗi la ilaha illallah kafin ya mutu yana nufin ran tashin alkiyama zai amfani da wannan kalma ya tsare abu talib daga shiga wuta ya tabbatar wa Allah cewa ya Allah na tabbata abu talib ya faɗa duk da cewa Allah maɗauki ya riga ya sani in har ya faɗa din in bai faɗa ba to amma a lokacin me ya faɗa su abu jahal suna nan ya kalle su yana neman shawara yana kwance sai sai kai yanzu ka bar addinin abdulmuttalib sai koma shi sai abubakar sai ah, manzo sallallahu alaihi wasallam ya sake nanata masa qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah sai ya sake maimaita masa shi ma ya sake maimaita wancan zance bayan ya kalli idan su Abu Jahal sai da aka yi wannan sau uku a ƙarshe sai ce masa shi dai zai mutu akan addinin Abdul Muttalib kuma ya mutu akan sa kuma saboda wannan fa bai shiga aljanna ba yana san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba gashi ya faɗa ba ashe kenan shi san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farilla ce wajiba tilas ce babu mutumin da zai zama musulmi baya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya buɗe bakinsa ya ce baya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu tantama babu kokonto kafiri ne kafa babu wasa a cikin wannan mutum to amma duk abin da mutum zai yi na san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne ya zama cewa an gina shi ne akan karɓar addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karɓar addininsa yadda da shi la ilaha illallah muhammadun rasulullah babu wanda zai cancanta abota masa sai Allah kuma ba za a yi addini ba sai irin na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za a kirkiro wani abu wanda baya cikin addinin Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cusa shi a ciki a wa Allah da shi ba Allah ba zai karɓi wannan ba duk yadda yake kama da addini in annabin bai zo da shi ba to ba zai zama addini ba duk yadda zai zama kamar ana ganin sa kamar cewa babu alamar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan abun to in dai ba annabin ne ya zo da wannan abun ba bai koyo da sahabbansa ba kuma magabata daga cikin malamai na kwarai wato ba su yi irin wannan aiki ba to ba yadda za a yi wannan abu na farko ya zama da'a ga Allah na biyu ya zama sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na uku ya zama san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba duk abin da ba manzan ne sallallahu alaihi wasallama ya sa mana shi a matsayin hanyar neman lada abun Allah ba to ba yadda za a yi zama hanya ce ta san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zuciyarka take so take sha'awarsa ko saboda ta saba da shi wannan shi kadai ba zai dauki abun daga al'ada daga wani abu da kake so ya mai da shi cikin addinin musulunci ya zama shari'a ba sai idan mai shari'ar ne ya zo da wannan abun a matsayar ibada ina fata mun fahimci wannan wannan shi ne abu mai sauƙi na fahimtar wannan addini din to haka nan abin yake kun ga abu talib baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan ya faɗa kuru kuru cewa babu wanda ya fi musanka amma fa addinin da ka zo da shi ba za mu ba to a ina sakamakonsa me sakamako da ƙarshe da ya mutu akan wancan hali yana ina yana wuta a hadisi ingantacce tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa baffan nan nasa duk da wannan abin da ya aikata ya tsare shi ya ba shi kariya ya kai sadakin aurensa shi ya biya ya hana ƙurashawa su zo su taɓa shi kamar da duk za mu zo mu je saboda darajar girmansa da ake gani a cikin al'umma fa ya zama ƙurayshawa sun sun kasa taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzo sallallahu alaihi wasallama yace yana wuta bal abin da ya faru kuma zai faru ran tashin alkiyama ceton da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai masa shine zai roki Allah madaukaki a sauƙaƙe masa azaba a wutar saboda me saboda wannan taimakon da yawa addinin musulunci saboda nan taimakon da yayi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya taimaka masa saboda ne hmm? saboda ɗansa ne ma'ana ɗan ɗan uwansa ne kaga kenan asali taimako ne ba ya yi taimakon ne domin wato bautar Allah ba da ya aiko da saƙon tsare ɗan uwansa ne yana son ɗan uwansa ɗan ɗan uwansa kada a taɓa shi kuma sannan yana ƙaunarsa ƙauna ta jini ƙauna ta alaƙa to wannan ƙaunar a addinin musulunci tana da amfani idan an haɗa ta da asalin ƙauna ta asali shine bin addininsa in aka sami ƙaunar addini ta la ilaha illallahu ba a samu ƙauna ɗin nan ta san manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to kin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana rusa mutum la ilaha illallah mun fahimci wannan yawwa haka kuma idan aka sami ƙauna ɗin ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka samu kuma kyamar sunnarsa ba a san addinin da ya zo da shi to shi kuma wannan shi ma sai lalata wa mutum waccan kaunar da yake yana san annabi to sai ta tashi ba ta da amfani ashe kenan sai ka hada waɗannan abubuwa guda biyu tare lokaci guda ya zama ka yadda da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani addini sai shi babu abin da za a bauta wa allah da shi ya karbe shi sai wannan addinin kuma sannan kana san manzon allah sallallahu alaihi wasallama sanda babu wani halitta da kake so da ya kai manzon allah sallallahu alaihi da babanka da babarka da duk wani dan adam da kake so saboda ya baka duniya ko bai baka duniya ba ko kuma saboda wani abu dai na rayuwa ta yau da kullum to ya zama cewa sanka da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi san da kake wa kowa kada ka daidaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zuciyarka wajen kauna da soyayya da wani dan adam ko wani halitta ko da mala'ika ne mun fahimci wannan yawwa amma duk da wannan sai kuma ka hada da bin la ilaha illallah da kuma bin muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sannan wannan soyayya za ta maka amfani da fatan mun fanci sako Allah ya cimke mu to sannan sai yake cewa faqala abu lahabin to sai abu lahab kuma shi ba irin wannan zancen ne da shi ba sai yake hadihi wallahi sau'a wannan abu da ka da shi muna maka magana mu manya da dai an taru ana gaya maka ga yadda ake iyaye da kakanni ka zo ka ce mana wannan kaza da kaza kibi kibi shine hadihi wallahi sau'a wannan shine mummunan abu a gaban manya suna faɗa kana faɗa kamar irin haka yake faɗa masa yauwa sai yake da shi a hudu ala daihi ku kame hannunsa kun sa a cikin mutane dama ko ina ana samun irin wannan akwai ne sauƙin magana mai taushin baki akwai kuma mai zafi zafi a cikin musulmi ana samu a cikin kafirai ma ana samu ku duba sauƙin magana irin ta abu talib kun ga kuma <clears throat> kaushin magana irin ta abu lahabin ma'ana ku kama shi kamar ce ku kama shi ku sa shi a turu ai aljanu ne suka kama shi sai ki ce wa kudu ala yadaihi qabla an ya'khudha ghayrakum ku kama shi fa ku tsare shi tun bai kama wasu daga cikin ku ba ma'ana tun ba zai mana barna ya yawaita wannan aqida tasa a cikin mu to ku dakatar da shi ku dau mataki ku tsare shi inji ji abu lahabin faqala abu talibin sai abu talib ya ce masa wallahi lanamna annahu ma baqina ya ce wallahi za mu tsare shi muddin muna da rai ma'ana muddin dai muna da rai to ba za mu bari a taba shi ba kun ga can maganar abu lahabin me ake ce mata taharibi ne ko ziga mutane ne kusa a cikin mutane dama akwai wallahi ba za mu yadda da haka ba wannan fitinar mu dai ba a garin nan ba ba a ido na ba ba dai a rai na ba a ce ka zo kai wannan addini wallahi ba zan yarda ba irin wannan akwai su sai su zo su ziga ko baban mutum ko makamancin wannan sai a tada hankali to wani fa ya lalace kaza da kaza tashin hankali ya zo to su kuma a cikin sai a samu wasu masu hankali sai su ko me yake yi dai namu ne to ba za mu bari a cutar da shi ba to shine maganar Abu Talib in ka kwatanta ta da maganar Abu Lahab mm. wannan ya zo a cikin alkamil fitare na ibn al-asir ka je ka koma za ka sami wannan kissa din kamar eh, qabla huma kafin shi akwai ah, su ibn jarir at-tabari a cikin tarihi da kuma littafan sira sun kawo wannan magana sai da lokacin mu karasa sai yace ala jabali as-safa <clears throat> abin da ya gudana a dutsen safa duk da ke wannan magana tana da tsawo Ah, amma dai kuma tana da alaka ne da wannan mabu'in da muke magana a kai ba laifi ko da gaggawa mu karanta ta mu yake cewa ba da an wa ba da ta'akkudin nabi sallallahu alaihi wa sallama min ta'ahudi abi talibin bi himayati kun ga a wancan zaman da aka yi ya nuna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sami goyon bayan abu talib ko a duniyance a hankalce kuma a ƙaunatance ƙauna irin ta duniya ya yi alkawari muddin yana da rai ba zai bari a taɓa shi ba kaga an samu kwanciyar hankali al'asbabu duniyawiyya na isar da da'awa sun samu mun fahimci wannan ma'ana sababi na duniya ta ɓangaren kariya daga mutane daga cutar wasu to ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu daga kabilarsa ko da dukansu ba su karɓi abin da ya zo gare shi ba a ya zo da shi ba to a cutar da shi dai ba zai samu ba insha Allah to bayan ya tabbatar shine ma'ananta akada bayan ya tabbatar ya gamsu da alkawarin da Abu Talib yayi zai ba shi kariya wa huwa yuballighu an rabbihi shi kuma alhali yana isar da sako daga ubangijinsa sa'ida nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin ala safa wata rana manzo sallallahu alaihi wa sallama sai hau kan dutsen as-safa as-safa da marwa akwai dutsen safa akwai dutsen marwa ko suna jikin ɗakin ka'aba jikin masallaci daga wajen masallacin hmm. a duwatsu ne guda biyu wanda mun sani ana tafiyar safa da marwa a tsakani to manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya hau kan dutsen safa din fa'ala fa'ala a'laha hajaran sai ya hau kan dutsen da yafi kowanne dutse sama a kai. ya je ƙololuwar dutsen safa sai ya tsaya a kai sun hatafa sannan sai daga sautin sai magana nan ce hatafa ma'ana ka yi magana tana iya zama sirri tana iya zama ɗaukaka sauti mana ya daga sautinsa a nan da magana yake so ta isa zuwa ga mutane baki ɗaya a makka sai ya daga sautinsa ya ce ya ha! wannan uslubi ne na larabawa al'adarsu idan aka ce yaƙi ya zo wa mutane da safe a al'adar larabawa sun saba idan aka kawo hari abokan gaba sukan kawo hari ne da sassafe kamar yanzu ba karatu muke ba irin wannan ai mutane duk suna nutse wani yanzu yake tashi daga bacci wani bai san me ake ba wani yana gun sayan kosai a duniya wani yana sayan koko wani yana sayan waina to a lokacin da mutane suke irin wannan halin to sai ku ji an kawo hari ko daga yin sallar asuba mutane ba su gama kinkin tsawa sun fito harkokinsu ba to sai a samu wani daga cikin mutane sai hau kan dutse sai ya faɗi wannan kalma ya sabahahu ma'ana ga mahara sun zo muku da safe sabahi daga sabahi ana nufin safiya ne ma'ana safiyar ku fa yau ta waye gari a wani hali wani yanayi sabo da baku saba ba shine ma'anan ya sabaha ina fata mun fahimta to da annabi sallallahu alaihi ya hau kan dutsen safa sai ya faɗi wannan kalma kamar a ce ga wani fatashin hankali zai faru ga wani abu ya zo wa kanat kalimatan kalimata inzarin wannan kalmar ta ya sabahahu kalma ce ta gargadi tukhbiru an hujumi jaishin take ba da labarin harin wani wata runduna au wuqu'i amrin azimin ko kuma aukuwar wani al'amari mai girma na damuwa na tashin hankali ثم جعل ينادي بطون قريش sannan sai fara yana kiran ƙabilun ƙurayshawa yankokin ƙabilun ƙurayshawa wa yad'uhum yana kiran su ƙaba'ila-ƙaba'ila, ƙabila-ƙabila, yana cewa ya banu wani ya banu wani faqala yana cewa ya bani fihrin fihir ibn ghalib kenan ya bani adiyin ya bani fulan ya bani fulan ya bani abdi manafin ya bani abdul muttalibi duk yana kiran su kaga kowa zai ji da shi a ce yawwa shi wannan kuma wata hanya ce kamar da malamai su ma kun san mu a komai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna da ku darasi ko yawwa daga cikin darasin da zaka samu a nan shine kiran kowace kabila da sunanta din yana sa su waɗannan kabilun su ji an ɗauke su da muhimmanci haka ne ko ba haka ba kamar yanzu ne misali ka zo eh, kana faɗakar da mutanen birnin kudu sai ka sami manyan wasu gidaje mashahurai a gidan ko kuma kowanne gida ko kowanne gida dai ba irin tsari muke irin na kabilun larabawa ba sai ka kira ya gidan wane ya gidan wane ya gidan wane to duk mai alaka fa da gidan nan ko jikan jikan jika ne zai ji an kira su kuma sai ji daɗi cewa wannan magana fa da su ake to wannan uslubin a yana da amfani akwai lokacin da yake da amfani a ambaci wasu mutane da sunansu musamman in ba cin mutunci za a yi ba yawa idan magana ce marar daɗi babu alheri a kira mutane da irin wannan sunayen nasu ka ambaci mutum da suna a kuma ba hanya ba ce da za ta kai ga natija amma idan alheri ne ko zuga su za ka ko ka tuno ka ce ku tuno fa kakanninku da yadda suke kaza suke kaza suke kaza to hanya ce da za ta sa su mabiya ko yan asalin wannan gida su himmatu da abin da kake kira zuwa gare shi sai ya kira waɗannan mutane kamar da muka ji falamma sami'u da suka ji magana sa sai suka ce man hadha alladhi yahtifu wane ne mai wannan kiran yau kuma hmm. qalu sai wasu suka ce muhammad eh, muhammad ne hmm. fa asra an-nasu ilayhi sai mutane suka gaggawa zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta inna ar-rajula saboda muhimmancin da suka ɗauka fannin wannan kiran saboda ya kira su da sunaye ɗin sai zama cewa sai da ya zama mutum da idza lam yastati an yakhruja ilayhi har sai da ya zama cewa idan mutum ma ba shi da ikon da zai iya zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari me yake faɗa a wannan rana arsala rasulan sai ya aiki wani daga cikin dangin nasa sai sai kai wane tashi manzo ka ji me ya zo da shi ko makaho ne shi ko mutum ba zai iya tashi ba ko gurgu ne ko makamashin ne ko ba shi da lafiya sai ɗauki wani daga cikin 'ya'ya ko jikoki ce je ka biyo mana me ake tafi da shi Liyan yanzura ma hu yaje ya gano mana menene wannan abu fa ja'a abu lahabin ta sai ga abu lahab da ya sake ya sake zuwa wa quraishin da kuma quraishawa aka zo aka hadu falamma jama'u da suka hadu qala sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yace shin kuna ganin ma'ana ku bani labari zan tambaye ku lau akhbartukum da a ce zan ba ku labari anna khailan cewa ga wani ga gungu na dawaki wata runduna akan dawaki bilwadi a cikin wannan kwari bi safhi hadha jabal a ƙarƙashin wannan dutse ma'ana wannan dutsen da na hau kansa ta bayana a ƙasan dutsen shine safhil jabal an ce safhil jabal ana nufin ƙasan dutse daidai inda kwari yake eh, ake samun kwari da ake ce ma wadi wanda nan ne wurin zango wurin hutawa in ana cikin tafiya kuma mutane nan sukan tara ruwa su zo su sha da makamantan irin waɗannan abubuwa a zamanin eh, abu rayuwar larabawa da irin wancan sai shi da za a ce ga wasu dawaci sun zo za su kawo muku hari suna nan a bayana a wannan dutsen da na hau nake muku magana turidu an tuhira alaikum suna so su kawo muku hari a kuntum musaddiqiyya shin za ku gaskata ni kun ga usulubin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo musu da wannan hanyar da suka santa shi da a ce ga mayaka sun zo za su kawo maka hari ni na hau kan wannan dutse kamar yadda aka saba idan an kawo gari hari wani zai hau dutse ya ce ya saba hahu ya kaza ya kaza ya wane ya mana ku zo ku saurara in na ce muku ga dawaki sun zo suna nan suna shiri za su auko su shigo maka su yaƙe ku baki ɗaya za ku gaskata ni ko za ku ta ni in ji manzo sallallahu alaihi wasallam qalu sai suka ce na'am za mu gaskata ka wannan kuma ku duba ku shi kuma wani wani abu ne har yanzu da zai nuna maka larabawa daga cikin manya-manyan abubuwan kyama a gunsu shine ƙarya yau a ce mutum yana faɗin ƙarya haka kawai wani mutum babba da shi a cikin jama'a sai ya faɗi abin da ba a yi ba wannan wani abu ne da zai sa larabawa su kyamace ka tun kafin musulunci ba in aka ce wannan ya taɓa faɗa ƙarya a unguwa an zauna da shi an ji ya yi ƙarya to ya fita daga cikin mutanen kirki ba a hulɗa da shi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi wannan magana ce za ku gaskata ni ko kuwa dukkansu saboda ba su taɓa samun yi ƙarya ba ƙarya ba sai suka ce na'am za mu gaskata ka shi ne sai suka ƙara jaddada wannan magana sai suka ce ma jarrabna alayka kadiban ai ba mu taɓa jarraba ƙarya a kanka ba ma'ana ba mu taba gwada ka mun ga kai ƙarya ba ba mu taba samun ka kai a matsayin makaryaci wata ran ka zo da wata kalma muka bincika muka same ta ba haka take ba don haka in ka ce akwai waɗannan masu hari to lalle za mu gamsu da abin da ka faɗa ma jarrabna alaika illa sidqan ba mu taɓa gwada wani abu dangane da kai ba in ba gaskiya ba qala sai ce to tunda haka ne ku saurara ku ji fa inni nazirul lakum ni ne gargadi ne gare ku baina yadai azabin shadidin gabanin wata azaba mai tsanani ma'ana nazo ne kamar yadda mai gargadi zai hau kan dutse ya ce ku tsorata ga mayaka sun zo za su kawo muku hari to ni kuma na zo in muku gargadi ne cewa akwai rana za ta zo za a mutu za a je ga Allah kuma akwai azaba mai tsanani mun fahimci wannan matakin farko kenan a baina dai azabin shadid inna ma masali wa masalukum ni misali na da ku kwatankwaci na da kwatankwacin ku shine ka masali rajulin kamar mutum ne da yake ra'al aduwa ya ga abokin gaba fantalaka sai ya tafi a yarba ahlahu dan ya je ya baiwa yan uwansa labari yarba'u ay yutli'u shine fasara amana anan yace ay yatatalla'u zai je ya leƙa wa yanzuru ya gano musu min makanin murtafi'in domin idan ana yaƙi ana zaton abokan gaba za su zo akan tura mutum ya hau kan dutsen da ya fi kowanne tsawo a gari sai zai rika hango abokan gaban suna daidai ina ta ina za su bullo mun fahimci wannan to wannan abun ka je ka hango ka zo ka gaya wa mutane shine ma'anan yarba'u da hamza yau ba yarba'u da ainun ba yarba'u bil hamzi yau sai ce ai ya tafalla'u wa yanzuru lahum min makanin murtafi'in ya alla ya dahamuhum al'adu domin kada abokin gaba ya kawo musu hari bagtatan shine ya dahamuhum ya auko musu ba tare da shiri ba yace fa khashiya shi mutumin sai ya zama ya ji tsoron an yasbiquhu kada mutanen nan su abokan gaban su riga shi shigowa cikin gari ja'ala yunadi sai ya taho da gudu yana sauri yana kira yana cewa ya jama'a ku shirya ga mayaka nan a baya suna zuwa mun fahimci misalin nasa yawwa a yunadi yana kira ya sabahahu ya sabahahu summa da ahum ilal sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaba da magana ya kira su zuwa ga gaskiya a wa anzarahum ya gargaɗe su min azabillahi daga azabar Allah yace ku bautawa Allah ku daina bautawa gumakan nan fa khassa wa amma yayi magana da wasu a ƙashin kansu magana ta musamman wa amma sannan kuma ya yi magana da jama'a baki ɗaya. magana ta gama gari ta kowa da kowa faƙala sai yake cewa ya ma'ashara ƙuraishi kuma nan hafsa ƙuraishi ya magana akan ƙuraishawa ishtaru anfusakum min Allah nan ya fara kai da umumi tunda ƙuraishawa yake magana dama ya ammama dukkan ƙuraishawa kafin ya zo kuma ya kassa sai ya bayanin kabila kabila ya zo har kan yassa da ya haife ta da cikinsa sai yake cewa ya ma'ashara ƙuraishin ishtaru anfusakum min Allah ku sai kawunan ku daga Allah maɗaukaki, an an fusa minan nar ku tserar da kawunan ku daga wuta fa inni la amliku lakum min Allah darran wala naf'a wallahi ban mallaki wani abin cutarwa in kaɗe muku shi ba haka nan kuma ban mallaki in kawo muku wani abin amfani ba komai yana ga Allah wala ugni ankum min Allah shay'a ban isa in tsare ku daga azabar Allah ba ban isa in tsare ku daga Allah ba in yaso ya kama ku ba zan wadatar da ku da komai ba daga Allah ya bani ka'ab ibn lu'ay sai ya gangaro kuma daga cikin quraishawa sai ya zo kan banu ka'ab ibn lu'ay daga cikin kakanninsa yake cewa an qizu anfusakum minan nar ku tsare ku tsare kawunan ku daga wuta fa inni la amliku lakum darran wala naf'a ya bani murra ibn ka'ab ya ƴaƴan murrat ibn ka'ab an qidu anfusakum minan nar ku tsare da kanku daga wuta ya ma'shara bani qusay mun san akwai qusay ibn kilab shi ma daga cikin kakannin manzo sallallahu alaihi wasallam yace su ma an yace kuma an qidu anfusakum minan nar fa inni la amliku lakum darran wala naf'a ya ma'shara bani abd manaf ya taran ya'yan abd manaf an qibu anfusakum minan nar ku tserar da kanku daga wuta fa inni la amliku lakum min Allah darran wala naf'a ba zan amfanar da ku ban mallaki in kadar muku wata cuta ba ko in kawo muku wani amfani ba wala ugni ankum min Allah shay'a kuma ba zan wadatar da ku daga Allah madaukaki ba in ya so ya kama ku ya bani abdi shamsi ya ku yan abdi shams kuma an qibu anfusakum minan nar ya bani hashimin haka dai daga shawa yana matsowa yana matsowa har ya zo kan banu hashim ya ce an ƙizo an fusa kun minan nar ya ma'ashara bani abdul muttalibi an ƙizo an fusa kun nar fa inni la amliku lakum darran wala naf'a wala ugni ankum min allah shay'a saluni min mali ma shi'tum duk abin da nake da shi na dukiya in kuna so ku roƙe ni in baku in dai dukiya ce wani abin duniya zan iya baku amma a wurin Allah maɗaukaki la amliku lakum min Allah shay'a ba mallaki komai ba wato na wani abu da zai hana ku daga samun azabar Allah subhanahu wa ta'ala sannan shi ya abbas sabna abdul muttalib ya abbas to a lokacin shi yana da rai ba a kira ƴaƴansa ba sai aka kira shi a tare da wato ƴaƴansa ya abbas ibn abdul muttalib la ugni anka min Allah shay'a ku duba ba sallallahu alaihi sallam. ma'ana yana gaya wa baffansa wanda yake dan uwan mahaifinsa yana gaya masa wallahi ba zan wadatar da kai daga komai ba daga Allah maɗaukaki in ya so yi maka azama? to ban isa in hana ba ka ji tsoron Allah ka daina bauta ma wani abu wanda ba Allah ba ka zo ka bauta wa Allah duk wata alaka ta jini kun ga ashe kenan a bayan wannan al'amari take yawa duk abinda ba a gina shi akan la ilaha illallah an yadda da maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sakon nan nasa daga Allah ba cewa a bautawa Allah shi kadai kar a bautawa kowa to wallahi duk wata alaka ta jini da wane ne a zo a ce wannan jikan manzon Allah ne wannan ma jikan manzon Allah wannan wane ne a ce saboda wannan kawai sai a bar addinin manzon Allah kuma abin jikan in bayan kuma duk da mu a yadda muka tabbatar shine jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin sa irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba haka ba Da ka duk wanda zai zo ya ce shi jikan annabi ne amma kuma ya zo da addinin da ba na annabi ba to sai a kyale masa addininsa yau kuma wannan maganar alaƙarsa ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za ta yi amfani ba kada ta ja hankalin mutum ya ce a'a to ya za a yi ka bar addinin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun tabbata ba za su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don haka addinin Allah ku ya riga ya cika a cikin alkur'ani a cikin maganganu da ayyuka da takrirai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka muna neman addinin Allah a nan za mu same shi ba wani ne zai zo daga baya ya ce shi jikan annabi ne ya yi mafarki an gaya masa kaza a'a ba mu da mafarkinsa ya rike mafarkinsa amma addinin Allah a ƙur'ani za mu ɗauka a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan wani kuma yanzu ce a ai wannan shi ma jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su ne ahlul baiti don haka mazhabar su ita ce mazhaba mazhabar da muka sani ta ahlul baiti ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba su saba ba wanda zai zo da wani abu da baya ya liƙa wa wani daga cikin dangin annabi don ya samu kuɗin mutane wannan shi ya san abin da ya ya fata mun fahimci wannan yawwa addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana nan garau a ƙur'ani kuma a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma yake cewa ya safiyata binta abdul muttalibi ya safiya amma ce ita ma gwaggwan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama ita ce mahaifiyar az-zubair ibn awwam sai yake cewa ya safiyata binta abdul muttalibi amma ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato gwaggwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ugni anki min Allah shay'a kuma kuma ya rage kenan bai ma gama ba sannan sai kuma yace ya fatima ya fatima tu binta muhammadin binta binta muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku gani bayan ya kira ta ya fatima tu ya ce fatima tu ku san ka'idar karanta waɗannan irin maganganu lokacin da kake karanta munada a larabci munada iri biyu ne ko <clears throat> akwai mufrad akwai kuma mudaf mufrad nan ba ana nufin mufrad mai mukabalar jam'i ko tasniya ba ana nufin kalma ɗaya wadda ba a haɗa ta da wata ba shine mufrad idan za ka yi kira munada idan mufradi ne wato kalma ɗaya ce to bamma ake masa ya fatimatu amma idan mudaf ne mun fahimci wannan idan mudafi ne to shi kuma ane masa wato nasaba kun ga sai ka karanta ka ce ya fatimatu binta muhammadin rasulillahi mun fahimci wannan ba ka ce bintu muhammadin ba tunda nan munada ne yawa ya fatimatu binta muhammadin rasulillah sai ya hada mata kuma ya goya da sunansa da kuma aikinsa ko sunansa muhammad sallallahu alaihi wasallam aikinsa kuma wanda Allah ya sa shi shine rasulullahi ne shi sai hada mata shi gaba ɗaya ce ya fatimatu ya ke fatima yar muhammadu muhammadun kuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce salini ma shi min mali ke ma ki roƙe ni ki tambaye ni abin da kike so na dukiya ta in ɗauka in baki inda dai dukiya ce an ƙidi saki ki tserar da kanki minan nari daga wuta la ilaha illallah yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikinsa asalin jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallama yana kiranta ta zo ta bauta wa Allah kar ta bauta wa wani wanda ba Allah ba idan ba ta addini ba yana tsoratar da ita kar ta shiga wuta to don Allah akwai kuma wani wanda zai zo yanzu ya tinkaho da wata alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya ce shi saboda alaka da annabi kawai duk abin da yayi shi kenan an yafe masa zai je ya ce zai shiga aljanna wannan babu shi in dai fatima radiyallahu anha an gaya mata wannan magana to hakika babu kuma wani da yake da wata daraja ta jini ko wane ne shi wanda saboda darajar jinin kawai za a girmama shi ko da ya bar addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai yi aiki da shi ba to wannan alaka ba za ta masa amfani ba sai yake cewa da ita fa inni la amliku laki darran wala naf'a Hmm? ku duba ba wai manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama kowanne uba ne yake gaya wa yarsa wannan to yana kiranta ne kamar ya ce mata misali kamar yanzu mutum ya ce yarsa ta fito ta zama mutuniyar kirki ta bauta wa Allah ta ji tsoron Allah ta samu miji na kwarai ko ba haka bane shi ya ce ba zan iya miki komai ba ba wani amfani da zan miki kaga ko mutum ne ba wai annabi ba ya gaya ma yasa wannan ai za ta tsorata ta shiga ta yin kanta ta ce bari ta tsayawa ta yi wa kanta fada ta kuma zama mutum yar kirki in ba haka ba ta samu jin kirki mun fahimci wannan to ballantana abin da yake da alaka da addinin Allah Allah nan shi ba shi da alaka ta jini da kowa shi lam yalid ne wa lam yulad ne wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko ina jin mun sha magana akan wannan cewa lam yalid bai haifa ba ma'ana ba shi da wani far'i walam yulad kuma ba shi da mahaifi da ya haife shi ba shi da asali kenan wanda zaka ce ga asalin da shi daga nan ya fito babu haka yake fardan sama da yawa don haka ashe kenan ba shi da wani wanda zai zo ya ce a ah, ni muna da alaka da Allah a'a <clears throat> ba ruwan to don haka ashe kenan tunda Allah ba shi da alaƙa ta jini da kowa alakarsa da kowa ita ce kowa bawansa ne wanda ya fi daraja a gunsa shine wanda ya bauta masa ka bauta masa to kai nasa ne baka bauta masa ba ba nasa ne manzo sallallahu alaihi wa sallama shi fi kowa fahimtar wannan maganar shi yasa sai ya gaya ma kowa wannan magana ɗaya ɗaya da ɗaya tun daga ƙurayshawa ya biyo ƙabilunsu ɗaya ɗaya har ya zo kan kabilu mafi kusa danginsa na kusa kai har ya zo kan ɗan da ya fita daga cikinsa wato fatima radiyallahu anha ya gaya mata wannan magana cewa duk abin da take so na duniya ta tambaya zai bata amma maganar kawai ta shiga aljanna ba tare da alaka da Allah ba to wannan babu yanzu Allah akwai wanda kuma zai tinkaho da wata alaka babu don haka duk alakar mutum ko da da gaske ne eh yana da alaka ta jini har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jika annabi ne sharifi ne <clears throat> ba mu tuhumi abin da ya faɗa ba mana ba lalle ka ce masa eh ƙarya bane amma dai addinin da zai shiga aljanna shine addinin kakan nasa inda yana son kakan mun fahimci wannan yawa kada ya ce zai dauko wani addinin daban nawa ne ko nawa ne ko nawa ne da shi za a shiga aljanna ko nawa ne ne in ba na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba to shi allah ba zai karba ba domin shi ga wanda ya aiko da saƙon allah ya mu ƙara fahimta to ga abin da ya gaya wa fatima radiyallahu anha har yake cewa wala ughni anki min allah shay'a abun allah ne ba zan iya wadatar da ke da komai ba hmm. to kun ga ashe lamarin allah lamarin allah ne yawwa lamarin wani abu kuma shi ma na wani abu ne daban yace ghaira anna lakum rahiman sai dai tsakanina da ku baki daya shawa da kuma duk waɗannan da na ambata yace abin da ke tsakaninmu akwai rahiman akwai alaka ta jini za mu riƙa kusantar juna ziyarar juna sai ce wa sa'abullu ha bi bilaliha zan ba ta haƙƙinta shine ma'anar sa'abullu ha bi bilaliha asalin balla shine ka jika abu Yau ka yayyafa masa ruwa to wannan zumuncin da ke tsakanina da ku to zan rika yayyafa masa ruwa zan rika bashi haƙƙinsa ko da ba ku bi wannan addinin nawa ba daidai a tsakani da Allah ba zan iya tsare ku daga azabar Allah ba amma zumunci da ke tsakanin in kai muku ziyara ku kawo mun ziyara wannan yana kun wannan kuma shi ma malamai suke ce wani darasi ne babba kasancewar manzo sallallahu alaihi wasallam zai gaya wa wannan dangin nasa ba fa ku nake ba yawwa alaƙan nan da ta haɗa mutu jini tana nan ta ci gaba na zo ni saƙo na zo da shi daga Allah maɗaukaki cewa ku daina bautar wani abu wanda ba shi ba ku koma ku bauta Allah al'adunku na gargajiya ku bar su ku koma kan karantarwar da Allah maɗaukaki ne yake a yi amma in kun ci wannan ɗin ma to ba za mu yi tashi hankali ba dalilin ku ina so mu zauna lafiya ku dangina ne na jini ba zan yaƙe ku ba zan kai muku ziyara ku kawo mun ziyara in kun so kuma mu zauna lafiya yanzu akwai maganar da ta fi son a zauna lafiya da ta kai wannan hmm? duk cikin maganar nan akwai zagi akwai cin mutunci ai tausayi ne a ciki ko tausayi ne da kauna ta sa har yake gaya musu da irin wannan a uslubi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana fahimta da kuma ilimi irin na manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kuma dora mu akan manhajinsa sai ce walamma tamma hadal inzar lokacin da ya gama wannan gargadi nasa in fabban nasu wa tafarraqu mutane su suka watse suka rarrabu kowa kama hanyarsa ya koma gidansa wala yuzkaru anhum ayyu raddati fi'li anan kuma ba a ruwaito mana cewa ga wani mataki da suka ɗauka ko wani ya ce uffan ba bayan manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan kun ga nan me aka yi hmm? ai an yi juyar ko a karan farko kiran farko da annabi sallallahu alaihi ya yi musu me ya faru da ya tashi zai magana sai aka ce to karke mana rashin kunya baka isa ba nan duk kakanninka ne da baffanninka da waye da waye ka rabu da waɗancan yaran kaza da kaza da kaza me yayi a lokacin shi ma babu raddu fi'il ko sai ya shuru karo na biyu sai ya zo yayi sai aka faɗi maganganu aka ce za a kama shi za a yi kaza da kaza baffansa abu talib mai tausayin sai ya ce a'a ci gaba da abunka amma dai mu ba za mu ba mataki na biyu kenan ko mataki na uku sai ya zo ya fito da abun kuru-kuru ya gaya musu saƙon Allah subhanahu wa ta'ala saboda hanyar da ya bi musu ba ta cin mutunci ba ba ta zagi ba ta nuna masa cewa lalle yana son su ɗin, mun fahimci wannan maganar yawwa idan ba mai so mai kauna ba ba wanda zai zo ya jero kakanni da iyaye ya kira ku ɗaiɗaiɗaiɗai kuma har ya zo kan ɗan cikin sai ce ba zai iya hana shi shiga wuta ba kowa zai ce kai wani abun fa ba na wasa ba to don haka da ya gama magana sai suka rasa mai zafi sai suka juya kowa sun sun sun sun sai koma ya shiga gidansa ba a samu wanda ya ce uffan ya tanka masa ya ba shi amsa a wannan lokaci ba dai sai daga baya kuma wani karin ya faru kun ga ashe kenan labaran da muke ji muke karanta ko ake faɗa ba kowanne ne ya faru a lokaci amma na ba abu guda ɗaya bane kawai ya faru yauwa kowanne abubuwa ne da yawa suka auku kuma kowanne lokaci akwai abin da ya faru sabanin na ɗaya lokaci din wato majalisai ne daban-daban aka yi ba lokaci guda aka yi kawai kamar da zaka ji muna wani lokaci ana faɗa ba cewa farkon zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mutane ku ce la ilaha illallah Abu Talib ce tabbalaka da sauransu har aka saukar da tabbace da ai kafin wannan an yi waɗannan abubuwan da muka karanta za mu zo mu ji kuma me ya faru lokacin da Abu Talib ya faɗi wannan ya gashi nan a wannan lokaci a siwa anna Aba Lahab bayan mutane duk sun watsa kowa ya tafi gidansa to Abu Lahab shine ya kasa hakuri a lokacin nan waje annabiya sai fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bisu'i da mummunan abu wa qala sai yace da shi tabban laka sa'iral yawmi tun da kai tabbana nufin tun da kuma halaka da yanke albarka Yau ma'ana halaka ta tabbata gare ka sauran wunin nan namu ne yau ba da sassafe ta rasu ba to ma'ana har zuwa magariba ta zama cikin halaka da taɓewa in ji shi abu lahabi ali haza tana yanzu dama kai dan wannan abin da ka gaya mana duk wannan roman makan ka tara mu a nan guri fa nazalat a lokacin nan sai wannan aya ta sauka ko sura ta sauka Allah madaukaki yace tabbat yada abi lahabi wa tab wannan kuma menene wannan ma'ana hannayen abu lahabin guda biyun nan sun halaka sun lalace sun zama sun zama cikin hasara kuma an tsine musu wa tabba ai huwa kalmomi ne guda biyu aka faɗa tabbat yada kun ga ba fa tabayyada mai da wasu suke cewa ko tabbat yada ne kasancewar hannaye guda biyu aka ce ko na abu lahabin sun halaka shi yasa aka kawo wa wannan kalma ta tabbatin aka sa mata ta'un ta'un din ta ta'anisi domin ne bangarorin jikin mutum in aka ba su ana ba su lamirin me lamirin mace ne an an fahimci wannan yada hannaye guda biyu na abu lahabin halaka sai a ce tabbat ma'ana sun halaka kasancewar kuma an faɗi fi'ilin ne kafin shi wannan fa'ilin shi yasa ba a ce shabbata ba da cewa aka da abi lahabin sai aka kawo fi'ilin tabbatin to sai a ce tabbata ma'ana su guda biyun nan sun halaka amma tun da an kawo fi'ilin sai a ce tabbat ya yada abi lahabi ina fata mun fahimci wannan to ba a ce wai hannun kawai ba dan Allah madaukaki ya nuna mana shi ma a halake yake sai nassi akan yace wa tabba kuma shi ma abu lahab din ma'ana wa tabba huwa ma'ana shi ma abu lahab din ya halaka kun ga wannan menene kariya ce Allah subhanahu wa ta'ala yake biyo manzansa sallallahu alaihi wasallam ita kanta wannan ayar ita kadai ta isa ta sa sauran shawa kuma kowa ya shiga yin sa shi kai sai abin nan na mutumin nan da gaske ne gashi ana taba shi Allah ya kare shi hmm? har an zo da wahayi kuma mun san yadda wahayi yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a wancan lokacin mala'ika ya zo ya shiga jikinsa shine wanda ya fi masa tsanani ai mun karanta wannan ko wanda zai shiga jikinsa ya isar da wannan sako shine zai za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam zazzabi ya kama shi yana ta gume a wancan lokaci yawwa to a lokacin nan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan sura tabbat yada abi lahabin wa tabba ma azna anhu maluhu wa ma kasaba dukiyarsa da abin da ya tsuruta da hannunsa ya aiki ya samu ma azna ba zai wadatar da shi da komai ba Allah madauki ya kyauta sannan har zuwa dai karshen wato ita sura din sai ke kanat hadhihi as-sayhatu wannan eh, kururuwa al'aliya hiya ghayatul balagi wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi babu maganar da ta kai ta isar da sako kun ga maganar da ta kai har mutane a rufe musu baki su kasa magana kowa ya juya ya tafi banda tsagilan cikin su shi Abu Lahab banda shi ba wanda ya magana amma sauran mutane duk jikinsu ya yi sanyi da wannan sako saboda iya isarwar da mai sakon yi kuma ya faɗi matuƙar abin da ake so ya faɗa ɗin cewa addinin Allah ake so a bi babu tsoro babu ja da baya domin <clears throat> ya kamata mutum da ma ya fahimta akwai bambanci tsakanin a bin mutane a hankali da tausaya musu da isar musu da saƙo da kuma tsayawa akan manufar mun fahimci wannan me nake nufi ma'ana kana nan akan ka kai mai da'awa babu ja da baya ba ja da baya akan tauhidi ba ja da baya akan kiran mutane a bar duk abin da ba addinin Allah ba babu ja da baya akan fada da shirka fada da bid'a da ilmantar da mutane da karantar da su dole ba za a daina ba amma abin da ake so dama shine uslubin saƙon shi uslubin saƙon dan ya zama cewa saƙon ya ise ne mutane su karba domin mai isar da shi dama zuwa ga hazzuci shine Allah subhanahu wataala. shi yasa kai din in ka kwantar da hankalinka ka bi irin yadda annabi ya yi nan kamar yadda muka gani ba cin mutunci ba zagi sai ka ga Allah subhanahu wataala ya sa albarka abin kuma ya karbi amma a fahimci wannan irin uslubin shi wannan cewa abin mutane a hankali wani ya fahimce shi kamar tsoro ne ko ja da baya ko sako-sako ne ko menene akan addini wannan ba haka ba ina fatan fahimci wannan yawa dole a tsaya tsayin daka kiran mutane zuwa ga abin da yake shine daidai ko da suna son hakan ko ba sa so kawai dai kar a ci musu mutunci ina fatan fahimci wannan yawa to shine sai ke cewa faqad awdaha ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam li aqrabin nas ilayhi mun ga a wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ya bayyana wa mutanen da suka fi kowa kusa da shi zuwa gare shi إليه دعا قريشي أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلاة بينه وبينه Cewa gaskata wannan. saƙon da ya zo da shi shine gaskata shine mai shine rayuwar wannan alaƙar da take tsakaninsu alaƙar da take tsakaninsu ɗin tana rayuwa ne da bin wannan saƙo nasa na la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa anna asabatal qarabati allati yaqumu alaiha al-arabu kuma cewa dangantaka ta jini dinnan ta asaba ma'ana ta alaƙa ta jini wadda take tsakaninsa da su allati ya ƙumu al-arab wanda larabawa wato gaba ɗayan su suke tsayuwa akan wannan ma'ana wanda shine ginshikin abin da ke rike kabilun larabawa shine rike wannan kabilu zabat ta narke fi hararati hadha al-inzari al-ati min wato zafin wannan gargadin na cewa ga fa sako daga Allah a bautawa Allah shi kaɗai kar a bautawa kowa to wannan zafin gargaɗin ya narkar da waccan alaƙar ta jini da take tsakaninsu ma'ana wannan sakon ya fi waccan alaƙar muhimmanci in ana son komai to abu wannan sakon duk wanda ya riko da waccan alaƙar ta jini bai riko da wannan sakon ba to riko da alaƙar ta jini ba ya masa amfani ba mun bai wannan yau ba sannan sai ce walam yazal hadha sautu yartajju da wihi fi arja'i makkata wannan karar wato wannan sautin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eko ɗinsa bai gushe ba amsa amu ake cewa ko yawa an amansa bai bushe ba yana yawo cikin makka ana jinsa wannan saƙon na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta nazala qawluhu har sai da faɗin, Allah maɗaukaki ya sauka inda yake cewa fasda bima tu'mar ka fito kuru-kuru da abin da aka umarce ka dinnan babu sauran sakayawa babu sauran tsoro amma maganar ka'idan nan dai ta magana da mutane ita kuma tana amma kar ka ji tsoro fito ka bayyana gaya musu lata da uzza ba abin bauta bane gaya musu cewa abin da aka tashi iyaye da kakanni ana yi ba hujja bane hujja ita ce abin da Allah yake so a yi kuma shine zai ba da ladan kai. faƙama rasulullahi yawa sai ce fasda bi ma tu'mar wa a'rid anil mushrikin kuma ka kauda kai daga mushrikai masu bautawa wani Allah tare da Allah faqala rasulullahi sallallahu alaihi faqama rasulullahi daga nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya bid da ila al-islam yana bayyana da'awarsa kuma kuru-kuru tunda ya gama da ya gama da danginsa yawwa ko sun karba ko ba su karba ba na farko dai ya isar da saƙon ya sauke nauyin sa tsakaninsa da ubangiji ko wa anzil ashirata kal aqrabi innan ya aiki da ita domin farilla ce Allah ya masa na biyu ya sami goyen bayan alal aqalla baffansa baffansa ya ce ba zai bari a taba shi ba kun wannan shi ma tin nasara ne ko na uku ya gaya musu cewa alaƙar zumunci tana nan bata gushe ba don haka za su fahimci cewa kai wannan ba fa ya zo ne ashe don ya raba ya'ya da ya'yansu da iyayensu dangi da danginsu ya kawo mana tashin hankali ba shi abin da yake so kawai a zo a bauta Allah din nan kada a yi shirka da Allah subhanahu ta'ala kuma duk mutumin da ya fahimci manufarka to za ka ga yana maka kyakkyawan zato a wasu abubuwa ne haka ne ko ba haka ba don haka ba za su sake tuhumarsa akan cewa ya zo ne don ya rusa musu alaƙoƙinsu ta jini da ƙabilu da sauransu ba hmm. sannan sai ci gaba yake cewa fi majami'il mushrikin ya bayyana waɗannan abubuwa a matattarar mushrikai duk inda suka zauna baya tsoro zai je ce ku ce la ilaha illallah ku daina bautar lata da uzza yawa wa nawadihim da kuma mashayarsu nawadi jam'u nadi ne nadi shine club <clears throat> inda ake zama a tattauna a hira a ɓata lokaci duk al'umma suna da irin wannan tsari yawa ko gindin bishiya ne ko a cikin hotel ne a bakin ba gun masu shan giya kenan ko kuma a duriya kamar da ake cewa al'adar bahaushe hmm. yatlu alaihim kitaballah yana karanta musu littafin Allah wa yaqulu lahum yana ce da su yana ma qalat rusulu li aqwamihim yana gaya musu abinda manzanni kafin shi suka gaya wa mutanensu suna cewa ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu ya mutane na ku bautawa Allah baku da abin bauta wanda ba Allah ba babu wani abin da ya cancanta ku bauta masa sai Allah wa yaduhu ko wa bada'a ya abudullaha ta'ala amama ayunihi tun daga nan kuma sai ya fara yana bautawa Allah a gabansu suna kallo ma'ana umarni ya zo cewa karka ji tsoro yanzu fito kai addininka karka ɓoye shi sai fara ba imana akwai kariya tana zuwa Allah na tare da kai kuma zai tsare ka daga abin da za su tsara maka tun daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ya zo ya sallah a gabansu suna kallo ya bautawa ubangijinsa sabanin yadda su suke fakana yusalli bi sina'il ka'abati sai kasance yana sallah a farfajiyar <clears throat> wato ka'aba sina'i shine wato wannan zagayen da ya zagaye ka'aba filin nan farfajiya naharan jiharan uru-uru da rana a bayyane kuma babu koyewa wa ala ru'usil ashhadi kowa da kowa yana ganin sa yana shaida da haka babu wanda ke wato baya tsoron komai wa qad nalat da'awatahu ko da'awatuhu mazidan min al da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ta cigaba da samun karbuwa wa dakhala an-nasu fi dinillahi mutane suka shiga addinin Allah wahidan ba'da wahidin daya bayan daya wannan ya shigo yau gobe a ce ah wani ma ya musulunta ah wani ma muna tare da shi ah wani ma muna tare da shi to haka abu ya ci gaba da tafiya wa hasala bainahum wa baina man lam min ahalin min ahli aka sami tabaghudun iyayya wa taba'udun da nisantar juna wa inadun da kuma kangarewa tsakaninsu da waɗanda basu musulunta ba daga cikin mutanen gidajensu ma'ana aka fara samun matsaloli kuma a gidaje yawwa wannan ya fito daga gidansu yau ya musulunta iyayen ba su yadda ba a ta rutu a ta rikici a tara manya a yi masa fada a ce sai ka canza mun san duk kisar su sa'ad ibn abi waqqas ko lokacin da suka musulunta mahaifiyarsa ta zauna ba ta ci abinci ba ta ce zai zo mana dai za mu ji ta ce ko ya fitar daga wannan addinin in ba haka ba za ta daina cin abinci ta mutu a lokacin yace ya mahaifiya ta ce ko da kina da rai guda ɗari wato ki yi ki mutu ki dawo ki mutu ni dai ba zan daina wannan addinin ba kuma ba tare da ya mata rashin kunya ba amma dai maganar manufar tana nan ba za a fasa ba na fata mun fahimci wannan yawwa a sannan sai yake cewa kuma wash ma'azzat quraish min kulli zalika quraishawa kuma dai hankalin su ya tashi suka kyamaci wannan abin da ke gudana zuciyarsu ba ta daɗi ba ba na ba sa jin daɗin abun yau a ce an samu ƙari wane ma ya shigo sai ka ji su suna hira musulmi ma suna hira hirar farin ciki in an samu karuwa in an zauna a darul arkam ana tattauna ciki a ah, ga wani ma yanzu masha Allah alhamdulillah ashe mun karu su kuma can gidansu suna bakin ciki ana kuka uwa tana bakin ciki tana kuka cewa dan tafa ya kice ya zama kaza ya zama kaza hmm. to haka a wannan lokaci aka rika yin waɗannan abubuwa don haka hankalin ƙurashawa ya tashi wasa'ahum ma kanu yubsiruna abin da suke gani da idan su ya muna na musu yau a ce dan wani ma ya zama dan ma ya zama musulmi dan ma ya zama musulmi al'umma tasu tana ƙara raguwa al'ummar samari masu son addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita kuma tana ƙaruwa gari na ƙara waye wa musulmi duhu kuma na ƙara zuwa wa musulkai Allah subhanahu ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya ƙara mana basira ta kira zuwa ga wannan addini nasa ya tabbatar da mu kuma akan tauhidi da biyayya ga sunna subhanaka allahumma wa ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa